kundin Hausa Novels, Masu masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mai suna matar so na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga. wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Amfayin Dausayi. Ɗaukar filo ya wuce ni da shi yana zare ido ce amma yarinyar nan kin gama da ni zo ki faɗa min sau nawa kika sauya. Juya idanuna na bayan na zare rigar da na sallah da shi na ce oho dai ko sau dubu na sauya salon tafiyar waye yake riƙe da linzamin. Idan ka isa ka kama ni a koma ruwa ni yanzu ƙarfi nake ji kai kuma sa ya cinye ka. Ni ba na yi banɗaki a guje bai fasa bi na ba kuwa. Bai fasa bi na ba kuwa don sai da ya nuna min yadda sa ta cinye shi. Ni da cika baki ni ce da kuka ina ba da haƙuri. Kukan ba fa irin na tashin hankali ba kuka mai zuma zuciya da ruhi wanda kana ji ka san ƙissa ce da ke cikina. Sai ga shi ya rufta cikin tarkona, ai kuwa muna fitowa wanka na ce Dadi, ba wai na gaji ba ne, ƙyale ka na da kar na tsotse maka ruwan jiki, ka rasa kuzarinka. Cizon lips ɗin shi yana sauke jiya zuciya ya ce, Ni da ke ne za mu haɗu. Ya saka kayan shi ya sauka ƙasa, ni ma kwalliya ne cikin doguwar riga na material. Na sauko ƙasa don yunwa nake ji. Ina saukowa shi ma Yana fitowa daga ɗakin shi, ya ne muka haɗa ido na kashe mishi ido ɗaya. Murmushi yayi nima haka. Har tsakiyar falon na iso na zauna kamar sauran na gaishe su. Kai Maryam Sabida, anya kin yi niyyar ba mijinki kuwa? In ji Balkisu. baki bakina ne ina dariya na ce Allah muminan Allah mumin yara ku haƙuri. Dariya duk muka yi sannan muka fara cin abinci. Yadda na ga 'yan biyu sun ƙi kula ni, nima na tare su a ni ma na tara su a gefe. Bayan ya gama cin abincin ne ya mana sallah zai tafi ya yi mana sallama zai tafi Yola ci da Aman. Hijab muka ɗauko ni da su Bilkisu muka raka shi ban da Anisa wacce ta fita da rigarta. Sai da muka ga fitar shi na juya gare ta na ce ki yi haƙuri mamin yara amma fitar ki a haka ba mutunci. Duk masu kuka da gidan ki yi haƙuri mamin yara amma fitar ki a haka ba mutunci. duk masu kula da gidan suna kallon ki ai ko ba komai za ki jawo mijinmu daraja a gurin ma'aikatan shi yan ta rufe idanun da ta gurza mu rashin mutunci riƙo hannuna Bilkisu dai ta ce kin fita haƙƙin riƙo hannuna Bilkisu dai ta ce kin fita haƙƙin zaman tare Allah ya bada lada ko da suka isa yoron da ƙyar aka ba su ci bayan an gudanar da bincike ba su tsaya a ko'ina ba sai babban asibitin Abuja A can aka yi cuku-cuku aka wuce da shi Germany. Tafiyar Yunus ne ya yi don ya dawo mana ya yi kwana biyu sannan suka wuce. Rayuwar gidan Yunus tana da daɗi a yanzu don mu uku mun haɗe kanmu inda muka yi ƙoƙarin ganin Anisa ta biyo mu, amma ina. Watan shi huɗu suka dawo tare da Sulaiman wanda ya samu matsala a kafar shi na dama yana ɗingisawa. Bayan dawowar shi muka tafi bikin yaye su guda, har da mamanta. Bayan an gama hidima muka dawo gidan shi na nan Abuja dan zai dawo na. Muna shiga Bilkisu ta fara sheƙa mana amai. Kafin wani lokaci ta ta. Asibiti ya kai ta a ɗan gaba da unguwarsu suna zuwa aka sa mata ruwa sabida ko tsayuwa ba ta yi. Test ɗin jini aka mata da na fitsari. Bayan wani lokaci aka kawo mana aka saki mata scanner. Abin da likitan ke tsammani ya tabbata cikin wata uku cif Mikawa Yunus hannu yayi ya ce ina taya kamar murna madam tana ɗauke da juna biyu har na wata uku. Murmushi Yunus yayi ya miƙa mishi hannu gaisa ya fito komawa ɗakin yayi yana kallon yadda ta yi fayo. Wato rabo fitina ce daga dawowar shi har Allah ya nufa. Balkisu za ta haihu zama yayi har ta tashi sannan ya taimaka mata ta yi alwala da sallah. Likitan na ganin ta yace ce ta je gida ba wani abu ya rubuta mata magani. Cikin shi Cikin baki su ba shi da wani fitina sai dai warin fenti ne ba ta so haka muka ci gaba da kula da ita. Tun da wadda ta dawo take cikin damuwa da yawan kuka an yi tambayar na da ta ki faɗa. karshe ya saka ta ne a ɗaki na tambaye ta bata ɓoye min ba ita aure take so. Kiran uban ne muka zauna na ce ta maimaita tana kuka ta faɗa mishi. Ko da aka tambaye ta waye take da shi ta ce nan duniya ba ta da. Ko da aka tambaye ta waye take so ta ce nan duniya ba ta da wanda take so sai ya kabir shi kenan na ce mata kawai wani litiri na je gida na samu umma da malam na musu bayani ba su ki ba sai aka kira shi a waya suka yi magana ta fahimtar juna da iyayenmu ba da tare da wata damuwa baya amsa bayan haihuwar bilkisu aka yi bikin huda da ya kabir a lokacin dadi ya tada zancen kai fari daga ƙasar waje ko za a dace ita ko za a dace ita ba ta so wanda muka haifa sun ishe ta. Hafsa matar Ahmad kuwa wani alhaji ta aura da zuma auren kashe wuta. Mutumin ya ce bai san da haka ba, ya yi ta cin ubanta, matan shi biyu su ma suka taso ta a gaba. Ƙarshe garin faɗa suka tura ta cikin man gyaɗa ta ƙone fuskarta. Alhaji na ganin fuskar ta lalace ya sake ta a ƙarshe Ahmad ne ya ɗauki ɗawainiyar mata jinya har ƙasar waje. ko da ta dawo ta nemi ya dawo da ita a. a'a yi ne sabida cocin inda kan ba laifi ta nutsu sosai kamar ba ita ba ganin haka Rahila ta sa Aman ya dawo da ita dan lokacin yinda ma ciki ne da ita ga Rahila da ya tsufa zaman gidan ba laifi ke an fara azumi Fariya da Balkis ne a kicin ina kwance yaransu sai lugude suke a kaina cikin ɗaga murya na ce maman yara wallahi ki zo ki ɗaga min yaran ki za su murƙushe ni Dariya baki sai ta ce haba ke kuwa antumam. Idi da su wallahi mu ma aiki ya ci ƙarfinmu. Kamar zan yi kuka haka nake kallon yaran tunda ubansu ya jiƙa min aiki. Shi kenan na zama lezi. Ba na iya komai sai bin ƙasa. Har shi ma yanzu kallon juna muke don ba na ƙaunar ya taɓa ni. Shigowa yi da sallama. Tunda na kalle shi sau ɗaya na rufe idona ban kuma buɗewa ba. Har ya kwace yaran shi ya tafi. Uziri ya yi min. Dan cikin wata biyu ne sai wahalar da yake bani. Bayan shekara biyar, zaune nake a tsakiyar ɗalibai na wanda suke zuwa karatu Asabar da Ladi. Suna jefa min tambayoyi ina amsa musu. Na ji ƙarar shigowar motar shi, A da, na yi musu sada na miƙe na ce to sai wani satin. Mai gidan ya dawo daga tafiya. Ta ƙofar da aka ware don ɗaliban suka fita ni kuma na shiga ta ɗayar ƙofar. Ango shi ne shi da Anisa dama tare suka tafi. Kallon shi ne na sakar mishi murmushi take ya janye jikin shi. ya taho da sauri wurina yana tambaya yana tambaya na ya ya same mu la yana tambaya ta ya same mu lafiya nuna mishi nuna mishi cikin gida nai a shekaru biyar da dawowar shi daga gidan kaso Allah ya albarkaci al'amuran shi sosai yara na biyar da 'yar auta na don haihuwa da kanta ta tsaya ga na Bilkisu biyu ta haifi Sultan Suleiman har gida ya zo neman yafiyana na ce na yafi Kuɗi Yunus ya ware ya buɗe wa Farida Plaza sosai. Ko da ya zo buɗewa ya shawarce mu ni da Bilkisu muka ba shi goyon baya. Ranar da aka buɗe ko kuka take sosai don murna. Ki tashi yau za ki fara koyon tuƙin mota ya shigo da ki in sabar motar da ya saya min. Shiryawa ne muka fito. Yau ni na yau ni na ga yau ni na wallahi. Ba koyon tuƙi na ji ba koyon salon so da yi. ya sa cinyar shi na koma da zama hannun shi na cikin rigana wai shi na tuƙi yake koya min ƙarshe ya biƙe da sumbatu hmm ai al'amarin daɗi ba a cewa komai don tsohon gidan shi ya kai ni ya guje ni son ran shi wai ladar koya min tuƙi kwana biyu tsakanin muka je sunan mu da wacce suke a Abuja gidan da Yunus ya gina za mu koma a can ya mallaka wa Yakubau Ta haifi ɗanta na biyu da ke haihuwar farko bebin ba ta zauna ba, sai yanzu suka samu sai yanzu suka samu Nabila matar shi yaranta uku, kuma zamansu babu damuwa ko ƙazamin kishi. A yanzu ina da Yunus da Muhammad da Ahmad da Aman, sai autata Farida. Yaran Bilkisu an samu Umar da mai sunan babanta ana kiran shi da Sultan. Anisa da Farida su ne Allah bai nufa za su haihu ba. Alhamdulillah a dan na kawo ƙarshen labarin Matar So labarin da Saratu Kano. Tsarawa da rubutawa Ramlat Abdulrahman Manga wato Real Mai Dambu. Sannan tare da ni da nake kuma gabatar muku Maman Al'amin. Fatan alkhairi gare ku masoya na hakika na gode sosai. ina so zan yi amfani da wannan dama domin in sanar muku da zuwan sabo kuma ƙayatacce daga cikin labaran da muke kawo muku na marubuciya momin irfan da fatan za ku faɗa ku kuma fa'idantu da wannan labarai nata muna fatan ubangiji allah ya mana maganin wannan musiba ta coronavirus da ta addabo duk duniya ubangiji ya kawo mana ta ya sa a buɗe dukkanin garuruwa komai na hada-hada na al'umma su dawo yadda suke kamar da da fatan kuma za ku sha ruwa lafiya daga naku abban dausayi na gode allah ya bar zumunci